Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa da ciki wannan gidaje masu albarka. Ine muku barka da warhaka da fatan kun tashi lafiya kuma kuna cikin ƙoshin lafiya. Ina mika dubun gaisuwa da fatan alkhairi da dukkanin shehunan da a cikin wannan gida mai tarin albarka tun daga farkon lamba har zuwa tsakiyar lamba har zuwa ƙarshen lamba. to yan uwa ɗan ƙaramin almajirinku ne baban nana hanifa daga ƙasar kwadibar na ƙara dawo muku da wani sirri wannan sirri ne na firaku kuma a da farko gaskiya ban sa ban yi niyyar in saka firaku a cikin gidan ba akwai wani bawan allah kuma wannan saƙo ina so ubangiji allah ya sa ya ji wannan saƙo nawa to ya yi min wata 'yar nasifa da wani zamantakewar tsakanin wani mata da mijinta to ta dalilin wannan bawan allah ne zan saka wannan sirruka na firaku. kuma aniyarsa mai kyau ce kuma muna tawassali da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya yi wannan firaku da wani dan wani bukatarsa ko don wani abun da ba daidai ba to muna tawassali da annabi muhammadu da na na faɗi mata da dukkanin waliyan allah da dukkanin malamanmu wallahi wannan ba zai tashi ba kuma ba za ya ga ijaba a cikin lamarinsa ba firaku wannan sirri ne na tabbayyada yadda kun ka ganta haka ake rubuta ta kafa ɗaya inda kun ga an buɗe nan a nan ake sawa sunayen da ake so a raba eh za a raba sunayen ne a cikin to ya an raba sunan guda shi nan guda shi kalli araba su idan an raba sunayen za a samu albasa e kamar yadda na turo muku hoton albasa yan uwa a saurara ba dole bane sai fara albasa albasa tana yi ko wacce irin albasa ce idan ka samu albasa za ka sa ayyuka sai ka yi mata ɗan rami sai ka tura layar a ciki wannan ɗan wato albasa sai ka maide shi a wurinsa ka gane sai ka maide shi a wurinsa idan ka maide shi a wurinsa sai ka samu murhu na huta murhu to sai ka gina rami a wurin murhun sai ka turbuɗa nan albasa a wurin to yan uwa a saurara da kyau a saurara da kyau wannan firrakuce mai ƙarfin gaske kuma wannan da ganin wannan takarda kasan ba takarda yanzu ba ce wannan sirri ne namu na gado wanda muke amfani da shi a kowane lokaci kuma ta dalilin wani ɗan uwa ne ina tamura a gane yake duk inda shi dai ina son ubangiji allah ya sa wannan sako ya kai gare shi kuma ba ta har na cika ku da yawan surutu ba ɗan ƙaramin ku ne baban nana hanifa daga ƙasar kwadibar ɗan uwa ɗan almajirin ku ne baban nana hanifa daga ƙasar kwadibar ainihin wannan sirri na biyu mu dai duk wanda in dai firraku ce to dama wannan guda biyu ne ake yi gaba ɗaya shine dalilin da sa ni turo muku su gaba ɗaya wannan sirri shi kuma ana rubuta wannan sakandamai da ka gansu a haka guda biyu inda ka ga an sa ismi a nan za a sa sunayensu wa'anda ake so a raba za ka samu baƙin sabuni kowa dai ya san baƙin sabuni to idan ka samu baƙin sabuni bayan ka naɗa layar za ka samu baƙin sabuni sai ka ɗan sa ayyuka sai ka ɗan yan rami a cikinsa sai ka tura layar a cikin ramin kawai sai ka liƙe sai ka mai da sabunin ka liƙe kawai sai ka zo da wannan albasar da wannan baƙin sabuni a murhun wuta ake sawa ƙasan murhu za ka gina rami sai ka turbuɗe su a wurin to ɗan uwa za ka ga abin mamaki insha Allah duk wanda ya yi wannan sirri to za da fito wannan gidaje insha Allah ya bada labari kuma wannan abubuwa ne mun yi su ba dan ka yi cuta ba ko dan ka zalunci wani duk wanda ya yi dan ya zalunci wani to wallahi dan kansa eh mu dai mun tura ne saboda yan uwa zaka ga akwai wani zamantakewa da akai wanda babu alheri a cikin zaman to don wani irin wannan abubuwa ne mun muke tura su eh.